نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau lahadi 24 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1433 daidai da goma sha biyu ga watan agusta shekara ta 2012 miladiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka da ke na makil bin yasar a cikin garin mina a wannan darasi namu na takwas kuma darasi na ƙarshe a azumin wannan shekara da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da dukkanin sunayen shi mafiya ɗaukaka da girma da kamala ya amfanar da mu da dukkanin abin da muka ji a darussan nan ya sanya karatu nasu zama sanadiyar tsira a gare mu mu da muka faɗa da kuma mu da muka saurara darasinmu na yau darasi ne da zai zama shi ne darasi na takwas kuma darasi na karshe na rufe karatu tafsirin mata na wannan shekara da muna roƙon Allah ta'ala kuma ya nuna mana shekara mai zuwa cikin kwanciyar hankali da koshin lafiya da tsabtataccen imani kafin mu shiga darasin akwai tambayoyi da za a karanta tambaya ta farko wannan bayan sallama take cewa malam don Allah ka yi mana wa'azi akan abin da ya shafi gulma domin mata muna da wannan halin kwarai sosai da sosai gulma masifa ce sosai da sosai bala'i ce tana cikin abubuwan da ke sa take zama sanadiyar azabar kabari kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce wasu kabarurruka guda biyu yace da sahabbansa waɗannan kabarurrukan a yanzu haka ana ɗanɗana musu azaba kabari fa kuma a sallallahu ce don idan ku ba wani abu suka yi wanda yake mai girman gaske ba alhali kuma mai girma ne a wurin Allah subhanahu wataala yace ɗayan su in zai yi fitsari baya suturta kanshi ma'ana gefen titi ne a ina da ko zai iya tsugunna yi fitsari ko kuma za ta yi fitsari ko zai fitsari ji ya bata mai kaba ya bata mai jiki ma'ana mutum baya suturta kanshi ta yadda fitsarin ba zai fallatso mishi ba ko kuma baya suturta kanshi a bar jama'a a gefen jama'a sai ya zana yi wannan sanadiyar ne azaba kabari abu na biyu ya ce ɗayansu kuma yana yawo da annamimanci ya ɗauki maganar wannan ya kai ma wancan ya ɗauko maganar wancan ya kai ma wancan kuma wani abu da ya shafi gulma duk wacce ta ɗauko maganar wata ta gaya miki to ko ya ce ya ƙara harafi ɗaya sai ta ɗauka ta yaɗa wannan wannan sananne ne ina ba ta hukunci wannan da kyau gulma ba irin masifar da ba ta haddasa ba a bayan ƙasa gulma ta raba ƙasa gulma ta raba aure gulma ta raba iyaye da 'ya'yansu ba irin abubuwan da gudunar ta haddasa ba Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare wannan masifa ce sosai da sosai wacce ta ji ta jaru ta tsira amma lalle yana zama sanadiya na azabar kabari saboda haka ka'ida ita ce idan kika zauna ana fira ana fira arziki da zaran kin ji an so ko maganar wata sai ki tattara ina ki ina ki gaba wannan shine karantar musulunci shine karantar suratul an'am tambayar nan ta gaba take cewa don Allah a taimaka mana da yi ma yaran mu addu'a addu'a ta shirya Allah subhanahu wataala ya shirya da su muna addu'a ya Allah muna wanda da dukkanin sunayen kyakkyawa da sifofin kamar maɗaukaka. ya Allah dukkan yara na al'umma musulmi ya Allah ka dawo da ka dawo musu da hankalinsu cikin jikinsu Allah ka tabbatar da su akan shirya Allah duk wasu miyagun ɗabi'u miyagun halaye rashin mutunci a gari ya Allah ka yaye musu Allah ka yaya musu Allah ka tabbatar da su a tafarkin annabinka annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan take cewa don Allah tana tambaya ah, abin nan mai hukuncin wanda idan an mishi kyauta sai ya ce a'a ba zai karba ba in haka matsa ne ya karba sai ya ce to shi ko ya karba ko an fa zaranci zai yi don mun yi magana wala tubazzir tabazira kun lura da ke ko ba mu san me yasa cewar ba zai karba ba ko yana ganin haramtacciyar kyauta ce misali ana ba ta hukunci wannan da kyau wataƙila kuɗin da aka bashi kuɗin bokanci ne wani salama ya hana cin kuɗin bokanci wataƙila bokanya ce matsafiya ce ta bashi kyautar saboda haka wannan mutum ba zai karba ba ko kuma kuɗin kare ne an sai da kare naira talatin sai aka bashi mutala ko sai aka bashi naira goma ce ba zai karba ba wannan bashi da laifi akan wannan ko kuma a gunki aka sayar aka ba shi hasifi ya ce ba zai karɓa wannan ba shi da laifi akan wannan ina ba ta mun gane wannan da ke ko to amma haka kai a wa mutum kyauta ba wannan ba ba haramtacce kyauta ba ya ce ba zai karɓa wannan ya zaɓi ya daure ya karɓa mana kyauta tana sada zumunci ne ko ta haju ta haju. wannan kuma take cewa dangane da abin da ya shafi wali wajen ɗaura aure mutum ne ya zama na za a ɗaura aurensa sai zama na wakilansa ba su je ba shi angon kenan amma waliyan amarya sun je sai angon ya tashi da karan kansa ya je ya karɓi auren da kansa wai auren ya yi a sun yi aure ya yi bayan dam ai ai wadancan sunan su wakilai waliyai su ne na ɓangaren amarya na ɓangaren ango sunan su wakilai ina aka ce ina an ango sai ce alaga tawara aini ne da kaina sai a ce to zo kusa shi shikenan kawai an ɗaura auren wance da wani kuma ya karɓa da hannunsa shi nan kun lura da ke ko wannan aure ya ɗauri gangan Allah ba da zuriya ɗauri ba wannan take cewa a darasin da muka yi na baya da muke magana wala ta ƙarfin zina in ba kuma ta mun yi magana yana cikin abin nan kusantar zina in za a shirya waɗansu abubuwa a haɗa maza da mata a cakuɗa maza da mata har muka ce in kika je walima ko kika san walima ana haɗa maza da mata ki share ɗabarki ki za ki baccin ki a gida ya fi miki sai wani kuke cewa to ai su masu walimar da suke haɗa maza da mata ake cunkusuwa wai suna kafa hujja da cewar idan ana ɗawafi maza da mata ake yi kun lura da ke ko yawa a bai iblis da aka ce su jira ga annabi ada ya ce ba zai yi ba ce ana khairu minhu khalaqatu min nari wa min tayyib wannan qiyas ne ma al kwata kwata ma ba min asalin wa min far'in wa min akhir wannan halatta ba kawai kururuwar shi ce ina ba ta hukunta wannan da kyau wannan walima akwai yadda za a yi abu ne waje akwai yadda za a yi araba kun fahimta ai wasu wuraren suna rabawa kuma ana gani wataƙila ma jama'ar da suke tarawa sun fi wanda waɗannan suka tara kuma an raba ɗin mazan ba su shiga matan ba matan ba su shiga mazan ba ina ba tan fahimci wannan da ke ko ashe cakuɗuwa da ake yi ta wajen aiki hajji ba zai zama dalili ba akan wannan wannan kuma take cewa tana zama ne a gidan haya Allah mallaka muku gidan ku na ku na kanku sai ya ana ta magana cewar wai ba ta zo da mazajen gidan to ana ta magana ta a ciki kin san wata matar kullum fada kike jin ta tsakaninta da mai gidanta kullum ashar ne amma tsakaninta da mazan da suke cikin gidan haya sai ke kamata musu sujada haka ne zuwa gaba ne wata nasibar kenan tsakaninta da mijinta bala'i amma tsakaninta kuma da sauran maza sai ke kamar kamar ta musu sujada wai da sunan ladabi Allah ya sauke wannan zaki musu magana ina jin tana magana ne a lokacin da muke magana cewar mata suna magana amma ba a ranga ba a ranga da magana ina fatan fahimci wannan da ke ko wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan za ta gana da mutum da kyakkyawar ɗabi'a ce in mutum ya fito kina zo da shi ga wani gani a hali a yanayi tsarkakaccen yanayi da kika gabatar da shi shikenan kawai eh? a murya da so ba a rangwada murya ai ba a rangwada murya yi. ko ba ku gane tambayar amsa bane nake cewa ya halatta ku lura ya halatta ya halatta ka gaida su kuna jina da ke ya halatta ka gaida su ina fata wajen yanke da kyau za ta bisu su daki daki ne tana gaida su a'a akan za ta bisu su daki daki ina fata wajen yanke ya halatta ta gaida su kuma ku lura ta ce abu ya halatta to shi wanda ba a gaida shi ba kuma ba zai zo yi bala'i ba tana dama halas ne ina fata wajen fahimci da kyau ya halatta shi ne asali in ya rangwada murya kuma ya haramta wannan kuma take cewa tambayoyin ta ne guda biyu tambaya ta farko mutum ne yake da mata guda biyu sai ɗaya a cikin su ta fi kyautata mishi to shin shi ma zai fi kyautata mata eh, yanzu ne zan ce zan mai da tambayar zuwa gare ku kenan eh? ai laraba suna cewa jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha kuna jina da kyau ko laraba haka suke cewa na qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa hubbi man asa ilaiha saboda haka zai kyautata amma abin da ake fata ake so ba a so shine ya bayyanar asarari wance ta dara wance aurensa shine abin nan wala tamilu kullal layli fa tadruwa kal mu'allaqa ina fatan kun tona da ke ko an gane wani tambayar ya ce yi wannan agogo guda biyu ya wannan agogo guda ɗaya eh eh agogo hannu a'a tambaya ni ne ni ne ne tambayar ba ni ga tambayar ba ya to wani kuma yana ciki da da ita riga zuwa eh dama ta zo fasa mutum ke a gidan ta ne yi zama ce babu ku ansa tambayar wani cewa na idan suna da agogo idan ya halatta ya soma wannan agogo daya ya soma wannan agogo biyu misali na ke yi eh na ki da dalili ne da shi ke ai muna magana ne akan cewa wancan ta fi kyautata mashi saboda ka yana son wannan ta daura a hannun dama wannan ta daura a dama ta daura a hannu ina ba zan goyon sai ɗan ta daga hannun ta duka hannayen ta guda biyu sai ne agogo ne ba shi kenan ba tambaya ta ta biyu tambaya ta biyu mutum ne yake da mata biyu ko sama da biyu sai yi tafiya sai ya dawo wai in ya dawo ina zai sauka ina ba ta sun gane wannan da ke wannan amsa duk tana wurin ku ko da tambaya wannan amsa Allah ta'ala ya ji malam jafa Allah ya ramshe shi amsa da ya bayar a nan ita ce kuna jina inda kana ya kare nan za a kura idan wannan kwana biyu aka raba sai zama da ya yi kwana ɗaya a wurin a sai i tafiya to duk shekarun da in ya dawo cika mata ɗayan ta yi sannan sai a canza Allah ba ta yanzu wani da kyau idan kuma kwanaki biyun ta sun kare in da wani da kyau ko kamar a ce yanzu nan da muke yanzu nan shine karshen kwanaki biyun ta sai in tafiya to idan gawa idan ya dawo sai sai ɗauka ɗakin bi ba shi kenan ba haka ma ta da ba da musu wannan kuma take cewa ko yake cewa mutum ne ake mai rashin ake mai rashin kyautawa dai kai sai da ke wanda ina rashin kyautawar dukan da ina zama sanadiyar rasuwarsa inda dai zama shi ne hakikanin sanadiyar rasuwarsa kulura shi ne hakikanin sanadiyar rasuwarsa wannan ya yi kisan kai ne ya yi hukuncin kisan kai zai hau kansa in ganganci ne ganganci in kuskure ne kuskure allah sauki sai kuma wannan take cewa mana addu'a Allah subhanahu tambayar ta biyu Allah ta'ala ai mana addu'a Allah ta'ala biya mana bukatunmu Allah ta'ala biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya tsare mai tsare mana imanin wannan kuma take cewa ya halatta mace ta sha magani domin dakatar da al'ada saboda ta sami cikakken azumin watan ramalana domin ta ji an ce in mutum ya sha azumin watan ramalana in zai rama shi a wani watan to ladan bai kai na wannan watan ramalana din ba Ina ba kun gane tambayar sosai yanzu amsa kenan ake jira ko amsa bai halitta ba duk yadda zai kai ganin girman azumin watan ramadana bai kai sallah ba duk yadda azumin ramadana yake da falalashi girman shi bai kai sallah ba kullum kun lura da wannan azumi in kika sha aka ce kirama sallah in kika aji aka ce ka kirama ba ka tunanin sallah kuma sai mutum azumi yake yi kun bai kenan da kyau ko sannan wai ta ji an ce ne dama to Allah bin masan wata tasha ta kama ba kun lura da ke ko kai ki manta ba a sunan azumin sunan abin da kike ne ba azumi ne mutum ne saboda a wannan lokacin da aka ce kirama shine abin da shari'a ta ce mai kirama idan mutum zai tafiya a yau ɗin daga nan mai zuwa Kano wai da ya azumi da ya azumi azumi wanne ne malamai suka ce in ya azumi wai suka ce in ya azumi ba azumi da yi ba wani kuwa saboda Allah ta'ala ce in kuntum marada aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra in dai kuna halin tafiya ko ba ku da lafiya kawai ku lissafa waɗannan kwanakin ne kawai sai da haka koda kun yi azumi ma kwanakin ma azumin bai yi ba amma wannan magana ce ta su mutanen zahiriya kun lura da kyau amma magana da take ingantacciya azumin ya yi sai dai da azumin da rashin azumin wanne ya fi da yawa yana suna ganin rashin azumin shi ya fi ki sha azumin ki ki sha ruwanki ki ɗibi farfesun ki ɗibi gurasa ki ki komai zai azumi kirama sai da malamai ana gina addini ne akan yadda addinin yake ana gina addini ne akan ilimi da akan imani ba kun wani tuntunin jahili ne shi ke abin da ya kawo mai kwakwalwa imani shi nuna mai ko shi zai tunanin shi kawo mai shi zai ba abin da ilimi ya mai jagora ba saboda haka abin da malamai suke tattaunawa kawai ne abin da ya shafi aikin hajji ya halatta ta sha magani saboda aikin hajji saboda in jirgin sa ya ta ba za ta tsawafi ba ba za ta tsawafi ifada ba to idan jirgin sa ya dawo ya abin zai kasance matsalar da ke cikin aikin hajji kwata-kwata ba ta babu ita a cikin wata ramadana ina ba ta amsa ta fito wannan kuma take cewa hanyoyin sadarwa na zamani suna ba da kyaututtuka kamar mtn kamar glo kamar itisalat kamar eh, zayan da sauransu sai a ce ka je ka karɓi kuɗi ya halatta ka je ka karɓa ina ba ta kun ci tambayar ya halatta ka je ka karɓi kuɗin da aka ce sai mu ce wacce hanya kika bi wajen samun wannan kyautar kuna jira da kyau ko idan ya zama na cewa aka ki tura sako akan wannan lambobin za a cire naira ɗari wannan caca ce kun lura da kyau ko za a baki dubu goma amma za ki tura text za a baki naira ɗari wannan caca ce domin kin bada naira ɗari ne an baki dubu goma amma idan haka ne salin alin babu siɗi babu saɗaɗa kawai wata kila don yawan zuba kuɗi da yake a layin ki ko wani abu kawai yasa suka kira je suka ce ki karɓi kyauta wannan hali a mariyar za ki karɓi kyauta ki kun gane bambanci amma idan haka ce ki danna lambobi kaza za a cire kuɗin sako naira talatin kun ga naira talatin ya saba ma yadda suke cirewa idan ana cire idan ana cire ladan aika sako ne a naira goma sha biyar biyar sai aka ce za a cire wannan a mutala daya wannan ya saba ma ƙa'ida ya zama caca idan ana cire wani a naira bakwai bakwai sai aka ce wannan za a cire naira goma ya zama caca yana cire da kyau amma idan aka cire yadda aka saba cirewa wannan kuma wani abu ne ma tambayar ta biyu gobe rana ce ya kamata a fara fitar da zakar da kai kuna jira da kyau ko abdullahi dan umar kamar da ya tabbata a cikin muwaffa na imam malik ibn anas ya kasance yana fitarwa tun kwana biyu kafin kafin sallah kwana biyu an roto har zuwa kwana uku daga ana ya halatta a fitar zuwa kwana uku kafin sallah kenan yau muna laraba abin da yau muna lahadi ana fatan sallah ta zama asabar ko lahadi in mun yi alumi ashirin da tara sai sallah ta zama asabar in mun yi talatin sai sallah ta zama lahadi ba shi kenan ba yawwa ana fitarwa kun ga haka ce asabar ne kin ga juma'a ɗaya alhamis biyu ma'ana ana fitarwa ta ranar juma'a abin da tun ranar laraba kenan ya halatta ki fitar inda 29 28 27 ya halatta ki fitar da zakar da kai tun 27 ya halatta ki fara fitarwa tun 28 saboda ne saboda shi wanda za a ba din in aka tara mishi sai ya ware wanda zai hidima sallah da su ya ware kuma wanda shi ma zai fitar amma ba zai yi a ce wanda yake shi a ranar da zai fitar a ranar ya mallaka ke kuma da Allah ta'ala ya hore miki titin wata fa ina jin tiga a fara ramadana ta kammala cefanen ramadana ta kammala cefanen sallah kun bai an gama kuna sallah an gama komai to irin waɗannan duk waɗanda suka san Allah ta'ala ya hore musu su yi kokari su fitar tun kafin ranar sallah tun saura kwana uku tun saura kwana biyu su fitar da zakar su danka su ga mabukata shi mabukacin shi ma fa a ciki zai ware wanda shi zai ci ya ware kuma wanda zai fitar zakka amma idan ya zama da sai ranar sallah kuka fitar mai to yanzu a ciki yaushe zai kai daka yaushe zai kai nika yaushe zai fitar yaushe zai yi kaza yaushe zai yi kaza ina ba ta kun gane bambancin sosai duk wacce Allah ta'ala ya hore musu mai gidan ya ce mata gashi nan duk yadda ta yi kowa zai zama da tana duk da irin waɗanda kowa daga ya sani ko ta ba da shawara sai a fita tun kafin ranar sallah kuma idan an fitar a sani ba bakin mobil ake zuwa a sami kutare da miskini a basu ba a miskini shar'an ake ba ana ba ta kun gane wannan da kyau watakila makwasan ku watakila a cikin gidanku cikin yan hayar gidanku watakila gidanku na gefen dama ko na gefen hagu ko na gaban ku ko na baku duk suna da bukata duk ana samun waɗannan ina ba ta kun gane wannan da kyau amma sai ga wani makawo ko wani kuturu a gefen titi da katin buhu ya yi haka tun ba ta sallar idi ya cika buhu biyu buhu na uku ya kamata mutane su san wa ake bai na zakka ba an ce bai halatta ba ne amma mabukaci aka ce ta zan mun saki ga wani kuturu ne amma yana da gidaje ana mai haya yana da mashina ana mai haya a sai kuma wannan mai hannu ne wani wani shiga da hannayen sarai amma malam sai a hankali tsoraka sai a lura sosai da sosai ya halatta maudaci ya fitar da abin nan wannan kuma ta ce mara assalamu alaikum menene ma'anar suna abiyu wai malam ya halatta a sawa mutum suna aliyu ya ake ciki yanzu yanzu ba ku amsa wannan tambayar kenan eh in ce aliyu ana nufin babba kenan ya halatta a sanya suna aliyu ya halatta a sanya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai canza ma aliyu bin abi talib sunan shi ba kuma alhali ma shi ya rike shi shi ya rike aliyu ibn abi talib a gidan manzo Allah sallallahu alaihi ya tashi zama ya auren mai da shi amma bai canza mishi ba ina ga abin da ya rikitar da ita kasancewar yana cikin sunan Allah subhanahu wataala in kin lura wancan ya fi zuwa da al'ali ya fi zuwa da al'ali amma a bai cikin suratul shura in aliyul hakim kun lura da ke ko a ya halatta a sanya sura ali wa alaikum salam eh ali oh aliya ne wani haka yake ba ali ali ba la ila ila la ni zai dauka aliyu ne ashe ya kuri na sai ya karanta ali barakallahu fiki ya halatta a sa aliya ko aliya madaukaki yake ma ko halatta amma ka sunan sunan wato asalin sunan mata yana buƙatar a kaɗe ne kura ne asalin sunan mata yana buƙatar a tankaɗe wanda zai sa duk in kika sa Aisha ba wacce za ta ce miki dan me sai dai sai a ce wannan sunan tsofaffi ne wai an fi kisa ki sa kamariya ki sa zalla zilla ki sa waye ki sa waye ki sa waye ashe auriya take ni barakallahu fiki aliya ya halatta wallahu alam amma ba aliya wacce ta yar senegal ba wannan kuma tana da tambaya guda biyu tambayar da ta farko tambayar da ta biyu ta sanar da turancin ingilishi tambayar da ta farko wai zuwa yanzu nawa ne kudin najeriya da ya kai da za a fitar mai da zakka kuna jina da kyau ko gaskiya ban gama tantance mata wannan bayanin ba amsa ta fita eh tambayar ta biyu wai ya ake gane riba shin ka sai abu naira ashirin ka sayar da shi na biyu shine riba a'a wannan sunan shi riba kuma ke ko wannan sunan shi riba wannan kuma riba ake nufi ita kuma riba tana da hanyoyi da ake samun su kuma akwai ribar fadli akwai ribar nasa wannan ce ribar fadl shi ne riba ta ƙari ki ba da naira dubu naira najeriya naira dubu a baki naira ɗari tara sababbi saboda bikin sallah ko saboda bikin suna ko saboda wasu bukukuwa ko da ke kana son sababbin kuɗi sai ya mana ki bada naira dubu a baki naira ɗari tara ko a baki ɗari tara da hamsin ko a baki ɗari tara da casa'in ko dai ko a ce ki ƙara goma ko a rage miki goma ko a ce ki ƙara biyar ko a ce ki rage biyar kun lura da ke ko wannan ya zama riba abin da ake bukata in kika bada dubu tsohuwa a baki dubu sabuwa ba ƙari ba rage wannan shine musulunci ɗaya kenan na biyu kuma ya zama yaron biyadin hannu da hannu abin da bawashi yake cewa hannu kuturu da na makaho idan kika ba da canji yanzu kika ce ga naira dubu a baki canji kuna jira da ke ko sai ka ce eh canjin ba su haɗu ba ki dawo an jima ki karɓa ya zama riba Kullum da ke ko ya zama riba don ka'idar abin da ake bukata in kin miƙa da wannan hannun ki karɓa da wannan hannun ne abin da ake bukata saboda haka a kuɗin Najeriya tun da dubbai ɗaya ne yana samu riban nasa tana shigarsa ma'ana riba ta jinkiri ki ba da ki nemi canji yanzu Kudin da su ci gaba a ce ki dawo an jima ki karɓa kun lura da ko amma idan sayayya kika yi kin yi sayayya kin ba da kin yi sayayya ɗari biyu kin ba da ɗari biyar za a ba ki canjin ɗari uku kenan sai mai kasuwancin ya ki ɗari biyu saura ɗari ɗaya ya halatta ki dawo ki zo an jima ki zo ki karɓi ɗari ɗaya don yanzu canji ne da kasuwanci ba kuɗi ne da kuɗi ba kullum da bambancin da kyau ko haka na ana samun shi abinci shinkafa gaba ɗaya jinsi guda ce sai da mana kin ce yau kan shinkafa gwamnati mai tun gaji da ita tun da ramadana nan ya shigo shinkafa gwamnati kike so yanzu bari ki kai ta gwamnati a baki yar gida don ki kai mudu goma ta gwamnati za a baki mudu goma ne yar gida ba za a baki mudu goma sha biyu yar gida ba ko a baki mudu goma da rabi yar gida yadda kika ba da wannan haka za a baki wannan sai ki ce to amma ita wani ta fi tsada sai da ce duk sunan su shinkafa idan kina son fifiko sai ki je ki sayar da wannan sai ki ɗauki kuɗin sai ki je ki sayar da wannan in ba haka ba wannan ya zama riba kenan almin da akwai hanyoyin samun riba sosai da sosai ko kuma a kin kai ɗanye ne ɗanye ne kenan eh danye danye danye a ai alam ne a wurin mata alamun ismin ayyuni musamman mutlaka alamun da jafarin ai da kin ce danye danyen gwal kenan ko kin ɗanyen danyen gwal zinariya kenan kina so a canza miki ina fatan kike tona da ke ko sai aka ɗora shi a skeli sai da a skelin awo kenan sai ya zama na kilo bakwai ne kuma ɗan kunne ne sai kika ɗauko awarwaro da kike so sai aka ɗora shi sai shi ma zama kilo bakwai abin musulunci ya yadda da shi shi ne sai ke ɗauki wannan ya ɗauki wannan kawai daidai da naira goma ki ƙara mishi bai halatta ba in aka ya zama riba ina ba ta kun gane wannan da ke ko dana salam cewa yi azharu bi zabi riban illa ha'a wa ha'a الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد الذهب بالذهب زيناريا بالزيناريا daidai wa haka ake yanzu daidai wa in ki gaba da kilo goma da naira ashirin ya ba kilo goma an samu tazarar ne ta zama riba da wanda aka ba da wanda ya ba jitsi na nune in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallam ce la'ana Allahu akila riba Allah ya tsine ma duk wanda ya ce da riba wa mukilahu da wanda aka ciyar wanda ya ci da wanda ya bayar wa shahidaini da waɗanda suka tsaya a matsayin shaidu ko kuma banki ne zai ba da kuɗi kullum da ko za a baki naira dubu ɗari zance in za ki dawo za ki dawo da dubu ɗari da goma ko dubu ɗari da biyar to karɓan da kika yi da ke da ke karɓa da shi da ya ba dutse na nuni Allah ya sauke da waɗanda aka ce mutum ya kawo a matsayin grantos shaidu duk wata ta ɗauko ki ki zama shaidarta a wajen sa hannu karki ki ci haramun ne duk tsinar Allah subhanahu wataala ta hau kansu kun gano wannan da ko wannan kuma ta ce a yi wa'azi a ta abin da ya shafi tsafta eh ta ce domin abin da ya shafi mata da hijabi da abin in kana suka ce a cikin mata sai ga wata tana magana ana kawai kai eh ko hijabi da sauransu wa annabawatu min al-iman nauki ne na imani ko mutum ya zama tsaf-tsaf yawan sutura wani abu ne daban kullum rubuto yawan sutura wani abu ne daban amma tsafta dole mutum ya tarbiyyanta da kanshi tsafta ta wanki tsafta ta wanka tsafta ta kitso tsafta ta an tashi wankan a sa ina za a wanke ina da ina ya fi cancanta a bashi kulawa don wata a kullum za ta yi wanka sau uku ko sau hudu amma zai ta kullum wari kake yi saboda ne saboda kawai da tashi da ta sai ta fara ruwa gaba ɗaya kawai Allah ta'ala ya sauki wata kuma a kitso ne da karamar sallah sai babbar sallah take yi wani dole ta yi wani ke duk inda ya shafi mahaɗar gaba abin da ya shafi nan gwiwar hannu abin da ya shafi gwiwar kaba, duk inda ya shafi wani mahaɗa dole ne mutum ya ba shi kulawa na musamman dole mutum ya bashi kulawa na musamman kun gane wannan da ke ko wurin wanka akwai auren da ya kusa rabuwa ta sanadiyar wanka mijin ya ce da matar ta koma gida wari ke yi kun bai wannan ta koma gidansu ta zauna sati ɗaya sati biyu aka sake da wanda ya ce wallahi wari take yi kun gane wannan da kyau wallahi ba abin da ya bane malamai aka saki aka yi da su sun zauna sun yi karatun sai aka ɗauko wata ta ce wai ke ya kike wanka sai ta ce ya kike dafa ruwa wanka sai ta ce idan ta kammala girki ta kwashe tuwo kun lura da ke ko sai ta mai da ruwa a ciki a cikin tukunyar a cikin kanzon kenan idan ta kammala idan ta mai da ruwa in ya salala sai ta ɗibi wanke wanka da shi a shi da ruwan kwanzo kuke wanka Allah ta kuna jira da kyau a shi da ruwan kwanzo kuke wanka shi ne zai kulle sai ce wallahi da yi take yi kun ga idan hankali bai kai nesa ba sai a ce wata ta mata asiri sai a ta magana asiri a ta magana asiri to ashe ashe ita tana wankan ta duwa asirin wankan mana girki ana wanka ana wanka ana wanka ashe da ruwan kwanzo take wanka Allah ta halar sauki Ina ka har abin da ya shafi tsafta wajibi ne yar uwa ta ce mata ni kuma na cewa mata da maza dole ne mata da maza amma za ki iya cewa matan su ne abin ya fi kama su kun gane wannan da ke kowa tsafta har ke zama lokacin mai gida ya yi magana to abin ya fara cin sani har ke ga an yi magana abin ya fara cin saboda haka Allah ta'ala ya sauke dole ina daɗa maimaitawa yawan sutura wani abu ne fa na daban amma kun ga tsafta da wanki da guga sai a ce a'a wace a tamfana ta ce mai kullum kalkal take ashe ita kullum ta wanke dubara ta da ta wuta sai ta tsaya sai ta goge za ki ta malam kalkal amma wata tana da su akwati guda in ta tafi haka so sai ta yi rubas ma'ana in ta sa ta cire gobe ta sa sai ta gama sanga su duka sai ta duba ta zama wa wanke sai ta sake yi rubas ta sake duba ta ga wanne ne mai dan dama dama sai ta sake matawa Allah ta'ala shi ko da yan ana tsafta ana wanka ana kiso ana makilin ina ta mun bayyana wannan da ke ko ba wai ba a wanka ba ne sai za ta ba wai sai za ta fi unguwa ba sai raka da yaro ya ga an fara wanka sai ce la ni ma za a ce da ni dan ga san ba a wanka kwata kwata sai za ta fi unguwa to ba haka ake yi ba na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu baki da Allah ta'ala ya tsare mu baki da wannan su ne ba su suka na abin da ya shafi tambayoyin da ke tare da ni kamar da jawabi ya kasance jiya da izinin Allah ta'ala a darasin mu ne na karshe za mu kawo suratul kahf suratul kahf a gundarin bakin larabci idan aka ce alkahfu ana nufin kogo da ke cikin dutse Shi ne ma'anar alkahfu kogo da ke cikin dutse kuma inda zamu karanta a cikin wannan sura sune ayoyi hudun karshe innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidin fiha la yughna anha shay'a kuma sai ne eh kamar wani ne ta mutane innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda idan aka ce alkaf ana nufin kogo ita suratul kaf sura ce wacce aka saukar da ita a makka ma'ana kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kaura daga makka zuwa madina duk sura ko duk ayar da aka saukar da ita ko duk hukuncin da aka saukar da shi kafin a yi kaura sunan wannan ayar ko sunan wannan surar sunanta makiya idan kuma bayan kaura ne sunanta madaniya ku lura da kyau kullum da ke ko to suna wannan sura sura ce na kiyama ma'ana an saukar da ita kafin manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ya kaura daga Makka zuwa Madina ibn Hasara bai ambata ta ba a cikin al-Madani al-muttafaq alai da lissafa ta ba cikin al-muqtalaf ya saboda ko ce masu yabaka makiyin tanazzulahu idan aka ce alkaf ana nufin kogo sa shine kuhuf koguna kenan kuhuf ala wazin fu'ur abin da yasa aka ambaci wannan sura da suratul kafi saboda babbar kissan nan mai ban mamaki mai ban al'ajabi da ta zo a cikin wannan sura kuma ba ta zo a ko'ina ba sai a cikin wannan sura kafin wannan sura ba a ba kissar a ko'ina ba bayan wannan surar ba a sake ba da kissar ba sai a cikin wannan surar aka ba da kissar waɗannan samari waɗannan bayin Allah waɗannan mutanen da suke waliyo daga cikin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke da satifiket ɗin su na imani daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ce in mafici da kin amanu ga rabbihim wa zidnahum huda wa rabatana ala qulubihim if qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lam nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shababa هؤلاء قوم نتخذ من دونه آلهة لولا أتينا عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا lafazin alkaf ya zo a cikin surar ya ce amma sibta anna ashab alkafi warraqini kanu min ayatina ajaba wuri na farko kenan wuri na biyu iz awal fitiyatu ila alkafi fa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa lana min amrina rashada haka na Allah ta'ala yake cewa fa darabna ala azani fi kafi sinina adada haka Allah subhanahu wataala ya bari kisar a cikin wannan sura filla filla dake dake har suke cewa wa iz itazaltumuhum وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكافي ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا الله تعالى يكتشوا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافه ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة لي هذا ما الله تعالى يكتشوا ولبثوا في كافهم ثلاثمائة سنين وازدادوا ومن حراري عند لفظ الكافر يزول أتكين سورة إنه كما أتكين كيسوس kuna jira da kyau ko Allah subhanahu wataala ya bada kisar waɗannan bayan Allah a cikin wannan kamar yadda bayani zai zo nan gaba kaɗan abin da ya shafi falalar wannan sura da muka ce falalar wannan sura dole kuma kwakwalwar mu kake nisa akan abin da ya shafi fadailin suwa za ki ji ana cewa sura kaza ita ce kalbul qur'an sura kaza ita ce meye na qur'ani sura kaza ita ce kai na qur'ani sura kaza ka karanta ta so 40 tana maganin talauci ai da tana maganin talauci da shi da ya rubuta miki kika sha da biki same shi a wurin ba ko shi da ya karanta miki kaba arba'in da biki same shi a wurin ba ko kina ganin akwai wata sura da kin karanta ta kai talauci ya yanke <laughs> ki talauci a kai da wannan karanta ta so arba'in malamai wasu ne suka zo suka samu tun daga fatiha har nasi suka dinga shararawa manzo alaihi sallama ƙarya suna cewa ya ce kaza ya ce kaza suna ba da falalar surori kalwadu'ina fi fada'il suwar faman rawaha fi kitabihi kafar haka imam asayuti ya fada ya ce wal wadu'una ba'dhum yufsida dinan wa ba'dhum nasara ra'ayun qasada kaza takassuban wa ba'dhum qad rawa umara ma yuwafiqu al hawa wa sharruhum sufiyyatun qad ya yace mafi sharrin masu kirkirar ƙarya su ne sufayi haka imam asayuti ya fada yace wa sharruhum sufiya su ne mafi sharrinsu don su ne ake ganin su masu bauta kin mutane zai ga mutum ya rubuta masallaci ko yana wani kaza ba sa tantance bautar kan ilimi yake yi ko kan jahilci sai a ce ai malam ne sai ga fatawar aure ce fatawar gado ce fatawar komai duk sai a kai ne shi kuma sai ba da amsar akan imanin sa kan ilimin sa ba kawai in ya kararo ne a zuciya ya halatta kawai sai ya ce ya halatta kawai Allah ta'ala ya sauke ya ce mafi sharri su ne sufai har ya lissafa ce kalwa da fifa ba fada'il suwar kamar waɗanda suka rubuta hadisan ƙarya suna ba da falalar surori a ce sura kaza tana maganin kaza sura kaza kan kaza sura kaza sura kaza zaran kin ji ana batun fada'il suwar ki sa han ido sosai da sosai akwai hadisan ƙarya sosai da sosai akan abin da ya shafi fada'il suwar Allah ta'ala ya tsare mu akwai surori da suke da falala duk da hakan amma hadisan kin lura ba masu yawa bane ai qur'ani shi karantar shi kasance shi zancen Allah ne ya kan bala kare ai zancen Allah ne ba halitta Allah bane balle ji mutum ya ce ai a cikin halittun Allah in ban da manzon Allah babu wanda ya kai qur'ani wannan ya dubi daji nan ya sanya qur'ani a cikin halittun Allah Allah ya shirya an garba hadisi daga Abu Darda Allah ta'ala ya kara mishi yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man hafiza ashara ayati min awwal suratul kafi usma min ad-dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man hafiza ashara ayat duk wanda ya haddace ayoyi goma ya iya karanta su ma'ana ya karanta su da larabci ba ya karanta su da yaransa ba kada ya zo ya karanta su da yaransa alhamdulillah alladhi anzala ala abdil kitab wanda bai karanta qur'ani ba kullu da ke ko ka karanta da larabci ka ta karanta da mutunci ko da hausa ko da yarbanci ka karanta da larabci yawwa ba a karanta qur'ani da wani yare qur'ani sakakke ne da harshen larabci yawwa qur'anan arabiyyan a ghairu ji'ajin yawwa duk wanda ya haddace ayoyi goma a farkon suratul kafi usna min dajjal wannan mutumin kan an kare shi daga masifar jujjal wannan mutumin an kare shi daga fitinar dujal ku lura man ta shafi mace ta shafi namiji ta shafi kaɗan ta shafi da yawa kun lura da kyau ko domin shi yana daga cikin siyagar umum ka ba ka manna tufi tufida ne ma'an kullum umum ya ukhayya fasma duk wanda ya haddace ayoyi goma a farkon suratul lakafi kun lura da kyau ko alhamdulillah allazi anzala ala abdil kitabi kenan zuwa ayata zuwa إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا mutum sai ya haddace su ya san ma'anoninsu ya aiki da abin da ma'anonin sai karantar da shi masana hadisi yana kenan wani hadisi imam muslim ya rawaito shi imam abu dauda ya rawaito shi imam nasa'i ya rawaito shi imam turmudi ya sai dai a riwayar imam man salasa ayat min awwal kafi duk wanda ya dace ayoyi uku a farkon suratul kafi ruwaya farko goma ruwaya ta biyu ta turmi ayoyi nawa uku kenan kin ga ashe abin abu ne mai sauki kun lura da ke ko wacce ta haddace goma kin ga uku ta shige cikin goma din wacce ba ta goma ba ta samu ta yi uku shi ke laye abin da ake bukata a karanta da larabci kada mutum ya karanta da yaransa imam turmudi kuma yace hadisi mai hasan hasan sahih hadisi na biyu dai hadisi riwayar abu darda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara al ashar al awakhir min suratul kafi duk wanda ya karanta ayoyi goma karshen suratul kafi na ɗazu goma farkon suratul kafi na yanzu goma karshen suratul kafi usman min fitnati dajjal wannan mutumin kan an kare shi daga masifar jujjal malamai jujen yana bukatar a yi ne mai zaman kanshi jujan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi tun da rana ta hudu tun da rana ta ɗaga da ya tashi yana hudu a kan jujan har azhar ta yi ya idan da sallah ya sake hawa minbari yana magana a akan jujan asma'u take cewa na yi tsammanin za mu gani cikin ranar da muke shukawa a cikin ɗakunan gidajenmu ya faɗa ya faɗa ya faɗa tamim bin ausul dari ya miƙe ya ce ya rasulallah na gan shi ɗan aikin hadisi yana cikin musulun ai tamim bin ausul dari suna tafiya a cikin kwale-kwale sai suke makuwa da suke makuwa kawai direban su na jirgin ruwa kawai sai ibo ta duniya da su ba su samu wata gaba ba sai a wata wani tsibiri can suka samu daga sai yana suka dosa ba suna fita su dan motsa kafa su zai ga wata dabba wata doguwar dabba wata kaza wata kaza wata kaza ana kiranta jassasa kun bai wani da kyau ko ya ga abubuwa da yawa yanzu ba lokacin karanta hadisin bane amma jujal jujal ba karamar masifa ba ce jujal har wanda ya mutu bai tsira daga masifarsa ba kullum da maganar ko ba wani mutum yana cewa Allah ya dauke da shi ba a ba ranki addu'ar Allah ya dauke da ki ba a a zaki addu'a ne Allah ya tsare ki daga masifar sa da har wanda ke kabari bai tsira daga masifar jujal ba shi yasa Rasul sallallahu alaihi karantar da mu yin addu'a neman tsari daga jujal a cikin sallah in mutum ya gama ta iya ta iya ya azzakiyatu lillah har zuwa karshe ya kammala salati ga annabi Allahumma inna a'udhu bika min azab al-qabr wa a'udhu Allah Allahumma inna a'udhu bika من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المعيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال جوجل a cikin kwana arba'in zai kara duniya ne baki ɗaya, ban da maka da madina domin maka da madina mala'iku ne suke kan ganuwa suka kewaye shi da makamai suna gadin maka da madina hatta anan ba za ki ce allah ya kai ki maka da madina ba zaki addu'a ne fa Allah ya tsare ki daga fitaratun masu dajjal jubal zai tsaya a wajen makka da wajen madina zai yi kururuwa ina su ina su zo su tafi duk wanda ke cikin makka ko ke cikin madina inda yana dajjal ne sai ya fita ya ji ya same shi kun lura da ke ko sauraka jujal ba karamin masifa bane jujal ba karamin masifa bane zai ce zai zo da wuta a hannunsa na dama da aljanna da aljanna a hannunsa na dama da wuta a hannunsa na hagu duk wanda ya imani da shi ya sanya shi aljanna sa take ita ce azabar Allah duk wanda ya saba mishi ya sanya shi a cikin wuta wacce ita ce azabar Allah arhamar Allah subhanahu wataala in dai jimirin bin mutum in mai rubutu zai shi bin karama tsakar rani jujjal zai umarci sama sai ta yi ruwa in da mutum karama ce zalla duk abin da ya gani ya ce karama ya gama jiki a cikin bango ya ce karama ya gawa ya ce karama tsakar ranar Dujar zai umarci sama ta yi ruwa ki ga ruwa ya zubo ƙasa ƙasa ta zuba da tsirai ta fito da tsirai akwai karama ta wuce wani dai karama ce to amma wani istidraj ne wani mutum zai ce bai yi imani da shi ba bai yarda da shi ba ya kashe mutumin bayan ya kashe shi kuma ya rayar da shi ya ce a yanzu na samu yaƙinin cewar kai ne jujal wanda ba zan taɓa imani da kai ba duk wanda ya karanta ayoyi goma farko na suratul kafi Allah ta'ala zai kare daga fitinar masiha a jujal wanda yake an rubuta a goginsa kafirun tintirin kafiri ne ido ɗaya ke da shi ya ga mai faɗa magana akan jujal darasi ne mai zaman kanshi tunda har a salama yi hau mun bari tun hudu rana rana ta ɗaga yi hudu ba ya yi hudu ba aka salla zahar ya sake komawa sai ke ba maganar awa ɗaya ne awa biyu ba Allah ba ta yi zai tona da kyau hadisin ya kamata a ɗauko hadisin sai a karanta in aka karanta hadisin sai ya zamana kuma sai a haɗo kan waɗansu hadisai ɗin sai a tattauna magana a kan shi Allah ta'ala ya tsire mu annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi duk wanda ya karanta ayoyin goma ƙarshen suratul kafi a cikin waɗannan ayoyi goma ƙarshe akwai innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha ko da Allah take kun lura da ke ko amma labarin imamun nasa'i man qara ashara ayatin min al-kafi kulura lafazin ruwayan nasa'i man qara'a ashara ayati wanda ya karanta ayoyi goma a suratul kafi amma ruwayar da bai karanta ta muslim ayoyi goma karshe kun da ke ko amma wanda sai zama ayoyi goma sai zama ayoyi hadisan da bai karanta ba sai zama da za su fassara wannan kenan ko dai goma farko ko kuma goma karshe ko kuma yana na itlaq din shi ki karanta ayoyi goma ki rahmar Allah tana da yawa hadisi ya tabbata daga abu sa'id al-khudri hakim an-nisaburi abu abdullah yake cewa man qara'a suratul kafi fi yawmil juma'a duk wanda ya karanta suratul kafi a ranar juma'a suratul kafi ma'ana min awwaliha ila akhiriha kenan tun ba a ce goma farko ba a ce uku farko ba ba a ce goma karshe ba a ce goma ba man duk wanda ya karanta a ranar juma'a أضاء nuri ma النور huwa بينه وبين ne. za a haskaka mishi haske na tsakanin shi da wannan juma'ar zuwa juma'a biyu ma'ana mako biyu kenan ina za a ci juma'ar ta wuce kin karanta ne zuwa kin karanta ko wace kin karanta amma ina daɗa jaddadawa ki karanta da larabci yawa to wannan shine takaitaccen bayani akan abin da ya shafi abin nan falalar suratul kafi abin da suratul kafi ta kunsa a shek abubakar mahmud gumi allah ta'ala ji kanshi da gafara allah ta'ala ya ramshe shi yake cewa wa a har ra'isi babban abin da take karantarwa huwa tasihul aqida shine gaya aqidar mutane domin kin lura in kin lura kissar ashabul kafi ta gyara aqidar mutane dan bala'i ne yasa da aka kibar su su addinin su sai suka kawo mai gefe guda kuma Allah ta'ala ya tayar da su a lokacin da wasu suke inkarin cewa in an mutu za a tashi sai ga waɗannan bacci suka yi bacci da munshari shekara su ɗari uku suna bacci kun da ke ko hakan nan kin lura kisa da ta biyo bayan wannan kisar mutanen nan guda biyu da Allah ta'ala ya bai ɗaya arziki ɗaya kuma bai bashi ba shi wanda aka bashi arziki yake ganin kawai ai kamar duniya kamar lahira da wasu ke ganin kamar duniya saboda ta in a duniya mutum yana mawadaci a lahira mawadaci ne in yana duniya tinkirin talaka a lahira tinkirin talaka ne wannan ya wannan ya jahilci Allah subhanahu wa ta'ala wal amali da kuma aiki bi muqtada wajin shari'a da bayani na abin da yake a fili na shari'a ana ana aiki ne da abin da yake a sararin shari'a ba abin da yake baɗini ba kun ga malam yayi magana kenan akan kissar annabi Musa alaihi salatu wa salam kamar da bayani za su zo nan gaba kada wa tarki kullu ma khalafa ma khalafaha ma masta ma ma istahsanahu al-aql aw ghayru da kuma barin duk abin da ya saba ma karantawar shari'a duk abin da ya saba ma shari'ar musulunci za a bashi ne duk yadda hankali ya nuna wannan abin yana da kyau ai ba hankalin ki ne jagoran ki ba shari'a ki ce jagoran ki nan laysa bi wasasi ba abinda sura suratul manya-manyan kissoshi da suka zo a cikin wannan sura wanda yake suna suna buƙatar kowace kissa ɗaya a ɗauke ta ita karan a yi darasi a kanta kun ga wannan da ke ko kun da kissar su ashabul kafa din su samarin karan kansu samari ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce innahum mun fitiya ala yazni fi'la jumu'u qilla ne af'ilatu af'ulun ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة إنجي ابن مالك فتية فعلة أدبين سكوتة كوتة بكي كربا بكي قومبا sai karansu da ya ɗamfari da su yake ba su kun lura da ke ko suka hijira suka tsira da imaninsu balbalin bala'i ma su yi addininsu an hana su su yi addinin su a inda suke wannan yasa dole suka hijira domin su je su addinin su ana fatan kun gane wannan kyau ku lura an hana su su addinin su a inda suke amma kenan in ba hana kake addinin ka fa za ka zauna cikin al'umma ka yi addinin ka in mutum ya kuskure ka ce ya kuskure ya gyara akwai abin da aka dora maka akwai abin da aka dora ma wani za a tambaye ka ne akan abin da aka dora maka ba akan abin da aka dora ma wani ba wani za a tambaye shi ne akan abin da aka dora mishi ba akan abin da aka kora maka ba wannan jina da ke ko bayan Allah nan suka kama hanya suka tsere da imaninsu dan Allah ta'ala cewa yi am hasibta anna ashabal kafi war raqim kanu min ayatina ajaba shin kai tsammanin su ashabul kafi dan game da ake rawaito hadisin da yake akwai kura a kansa zuwa aka aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ba su labarin a tarihin baya wasu samari sun fita ba a sake jin su ba waya labarin su yake da kuma akwai wani mutum da ya kara da duniya baki ɗaya wai shi wannan mutumin waye sai aka saukar mai da suratul kafi amma ku na ce hadisin akwai kura kan shi domin asbabun nuzul riwaya ce ita kuma riwaya tana buƙatar ka ɗora ta amma auni na riwayar diraya daga wannan kisa ta wannan mutane ne ban al'ajabi suna tafiya fa kawai bari su dan wasu daga cikin suke cewa idzi tazartumuhu tunda da kun riga kun guje musu wa ma ya'buduna da duk abin da suke bautawa illa Allah in ban da Allah subhanahu wataala shi sai ibnu kasir sai ya ce kenan a cikinsu akwai masu bautar Allah amma ba su iya bayyana da bautar su ba shi za ya ce idh itazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'awu ila al kafi to yanzu sai ku tattaru a cikin wannan kogon har dai a ga yadda kuma hali zai ko in ji bahaushe kenan har a ga abinda Allah subhanahu wata'ala zai ilai kuwa suna shiga cikin kogon nan wai bari su dan kishin gida bari su dan huta karansu sai ya zauna daura a kan adarkin kofa kun da ke ko karansu sai ya zauna a kan adarkin kogon bai shiga daga ciki ba saboda me saboda mala'iku ba sa shiga inda kare yake kun da ke ko mala'iku ba sa shiga inda hoto yake ta sa hotuna a ɗakin ta ga lokacin tana umara ga lokacin tana london ga lokacin tana minista lokacin suna ofis lokacin duk an kere falo da hotuna duk aljanu mala'iku ba sa shiga ciki kullum da ke ko ibn da ke akwai hadisi hasan mala'iku ba sa shiga gidan da dakin da kafiri yake ko gidan da kafiri yake ina ba ta fahimci wannan da ke ko shi ya sa shi karan sai ya zauna akan adarkin kofa bai shiga ciki ba amma saboda karamarsu ku duba kare in ta'amil alaihi yalhas aw tatruku yalhas amma saboda ya kasance da mutanen kirki sai da wannan rahama ta ɗauki zuwa gare shi kare fa zama da yi da mutanen kwarai sai da rahama ta same shi saboda malamai in za ki kawa ki yi da mutanen kwarai domin abin da ya same su ya same ki ina fata mun fahimci wannan da kyau haka mutanen nan suka yi bacci salin alin Allah ta'ala ya ce wani wa nuqallibuhum zata yamin wa zata shimal muna jujjuya su dama mu juya su Allah ta'ala ya ce mu muke kula da su la ilaha illallah yace wa tara shamsa idza tala'at tazawaru an kafihim kana ganin rana idan ta huto daga ina daga gabas tazawaru ko tazawaru an kafihim za ta limin tana dan karkadawa tana dan kaucewa dama haka dama da kogon wa idza gharabat in kuma za ta fadi mu za ta shimal tana kadawa gefen hagu wa hum fi fajwatin su suna cikin wata taga minhu ta wannan kurkuku ta wannan kogon saboda ne idan rana ta hudo ta haska su sosai zafin rana zai illata su idan za ta faɗi hasken rana ya taɓa su gaba ɗaya zai illata su sai da mana sai ta ɗan karkata dama ta ɗan karkada hagu shi zama malaman tafsiri ibn kathir ya ce wai shi kogon ina yake kallo kullum lura da ko wai kogon yana kallon gabas ne ko yana kallon yamma muhammad al-amin shankiti a cikin abuwa bayan fi ubayar quran bil quran yace da yake shi ibnu kafir Allah ya hore mishi ilimin sanin jiha ilmin jihad ya yi magana akan yadda an kika kallaci ayoyin qur'ani din da zai nuna miki bakin kogon yana kallon wuri kaza ne da Allah ta'ala ce wata abin da kaza yace kaza yace kaza zai kaza Allah ta'ala na ce mana kissar ko wata kissa tana buƙatar a ware mata darasi domin ayi bayanin ta sai suka yi bacci suna mun shari tsawon shekara 300 Allah ta'ala yana juya su nan ya juya su nan dan kada ƙasa ta taba su kuma ba mutuwa suka yi ba ba mutuwa suka yi ba kun da ke ko amma garki manta fa akwai fim din da ake sayawa a kasuwa wai kisar ashabul qabr fa wannan fim ne fa irin fim din annabi da ake sayawa na annabi yusufa Allah ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu to haka dai kissa su ta kasance a cikin suratul kafi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sai quluna salatatu rabbihum qalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum qalbuhum rajulun bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminun qalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihi ma ya'lamu illa qalil ولبثوا في كهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة sun zauna a cikin kurkukun su sun zauna tsawon shekara wa abin shekara ɗari uku wasdadu tis'a ƙara kuma shekara tara kun gane wannan da ke ko alisabin alisabin kamariya ga shekarunsu alisabin shamsiya ga shekarunsu haka Allah ta'ala ya rayar da su a cikin wannan hakan nan a ciki da akwai kisar mutanen nan guda biyu da Allah ta'ala ya gama wani arziki kuna jira da ke ko kuma sai bai bai ma wani arziki ba sai wanda Allah ta'ala bai bashi arzikin ba yake mai wasu yake ma wannan fada yace kai kaza kai kaza kai kaza mana sai ce dan ka gani da arziki dan ka gani kaza ka gani kaza ka gani kaza har yake inkarin ma idan alkiyam alkiyama ma za ta tashi to amma kaddara ta tashi din kin jifa amma kaddara ta tashi din in ma ta tashi din yadda yake da arziki a duniya da yake da arziki a lahira Allah ta'ala ya sauke aka wayi gari arzikin nashi ya kone karkaf Allah ta'ala ya kakkaba arzikin nashi baki daya Allah ta'ala ya tsare mu hakan nan kuma a cikin da wannan kissa a cikin wannan sura kissa ta uku kissar annabi Musa alaihi salatu wasalam tare da dan uwansa wannan almajirin nasa fatahu a inda suke tafiya suna suke tafiya Allah subhanahu wataala ya aika su don su je su ƙaru ilimi kamar da hadisi yake cikin Bukhari an tambayi annabi Musa alaihi salatu wasalam a zamanin yayin kowa ilimi shi bai sa akwai wani a wani sashi na duniya ba wani annabi a wani sashi na duniya sai ya ce shi sai Allah ta'ala ya tura shi ya je nemo ilimi kuma zai samu wannan malamin ne a daidai mahaɗar tekuna guda biyu inda bayanci wannan da ke ko kuma za su yi gara su ɗauki guzurin su a inda guzurin ya ɓace to a nan malamin yake kun ga shi ma ina jin wannan kisar ita ma bukatar ta ake yi a yi ta sosai da sosai ilai ko suka wannan tafiyar ya je dan kishin gida ashe kifin da ya dauka a matsayin guziri kuma soyayyen kifi ba aka dauke shi a matsayin guziri malamai ya ji danda ya ji abin nan sanyi kawai sai ya sulale daga cikin abin da aka san waki sai ya fice ruwa to ashe a daidai wannan wurin daidai nan da malamin nasu yake kuma aka tashi aka ci gaba da tafiya sai da aka tafiya sai annabi Musa ya ce da almajiransa a kawo guziri kai tafiyan nan tafiyan nan tamu ta neman karatu man samu wahala wai shine za a ce akwai karatu a internet akwai karatu a software a yanzu karatu a gidanka sai kai karatu tun da sai an sha wahala yadda shi yadda ka ga shi din nan ya shiga da sauki haka zai fita da sauki yadda ya shiga da wahala haka zai fita da wahala amma ce yanzu ayo karatu ko a jarida karatu a jarida karatu a ce yanzu ko a talabijin za ka yi yanzu a'a za su wayan ma da kai ne za su ɗora ta ne a matsayinka na kana yi wa matsayinka na baka san komai ba ka ce kai za ka tsaya intanet za ka browsing za ka karatu mutum zai ɗirge sosai da sosai annabawan Allah sai da suka tafi neman ilimi suna tafiya annan Musa alaihi salatu wasallam ya haɗu da wannan bawa wa wajada abdun min ibadina atina rahmatan min indina suka samu wani bawa daga cikin bayinmu mun ba shi rahama wai mece ce rahama ibn kathir da muhammad al-amin shankiti musamman muhammad al-amin shankiti a cikin abuwar bayan ya ce rahamar nan ita ce annabta domin allah subhanahu wataala ya kira annabta da sunan rahama ya ce a hum yaksimuna rahmata rabbik su suke raba rahamar ubangijinka don cewa suke laula unzila hadha al-qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim sai allah ta'ala ce a yaksimuna rahmata rabbik su suke raba rahamar ubangijinka mai kira annabta haka ne ya ce hamim والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا رحمة من ربك رحمة بغير أبنجيجن كسو كدني القرآن أشياء مفتن shi yasa malamai da yawa sun tafi akan cewa wannan bawan Allah annabi ne daya kuma abin da ke nuna annabi ne ita karan kanta kissa dan daga karshe da ya sallama annabi Musa sai ya ce wa ma fa'altuhu al amri duk abin nan da ka gana yi na kashe yaro kun da kyau ko na fasa jirgin ruwa da kashe yaro da tada wannan katangar guda uku nan ba ni shi raɗin kaina ba umarni aka yi ban wahayi aka yi min nunanai kenan wannan shi ma annabi ne yana kan shari'arsa wannan annabi ne yana kan shari'arsa amma mutanen wanda malam jabir ya kira su yan uba eh yace sai suka dauki wannan kisa a matsayin wai wannan waliyi ne kuna jira da kyau ko waliyu ne kuma tun da waliyu ne annabi ya yi karatu a wurinsa kenan waliyu ya ɗara annabi shi yasa ibnu arabi ya ce maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaqar rasul wa dunal wali Ya yace maqamun nubuwa matsaya ta annabta fi barzakh tana barzakhu ne kin ga ita annabta tana abin da yake nufi da barzakhu ba ta kai lahira ba kuma ta bar duniya ma'ana akwai wani abu a gaban ta akwai wani abu a bayanta sai ya ce fuwaikar rasul ta ɗara manzanci ita annabta amma wa dunar wani ba ta kai walitaka ba kenan mai matakin shi ne wani. mai mataki na biyu ne annabi mai mataki na uku shi ne manzo kun ga tsabagen al'ifuku kenan wanda ne canza sama ta koma ƙasa shi yasa sai ku gana cewa a yana da ilimin zahiri shi wannan saboda yana annabi Musa yana da ilimin zahiri shi ya sa mai musu shi wani yana da ilimin batini shi ya sa ya kashe wannan ya tata katanga ya fasa jirgin ruwa saboda haka aka ce ilimi ya su kashe biyu akwai ilimin zahiri akwai ilimin batini ina fatan kun gane wannan da ke ko ilimin zahiri shine wanda ya gino akan la ilaha illallah ilimin da ke bin sa shine abin da ya gino akan la ilaha illa anta a ilimin da ke bin sa shine abin da ya gino akan la ilaha illa ana shine ya tauhidi kenan akwai la ilaha illa huwa wannan na gama gari kenan na kowa da kowa akwai la ilaha illa anta wannan na wanda ya dan fara shiga shiga kenan akwai na la ilaha illa ana kun ga wannan ya zama arne kenan to duk wanda yace la ilaha illa ana ga ga zama arne kun ga wannan masifa kenan kun ga da kyau in ba haka ba ko da kin sallama kin ce wannan mutumin wali ne yana da daraja gurana daya wali ne annabi Musa alayhi salatu wassalam wali ne ko ba wali bane daya annabi ne ko ba annabi bane biyu manzo ne ko ba manzo bane uku kenan ai a gado ma wanda yake da fuska biyu ya tsara mai fuska daya balle wanda ke da fuska hudu din shi yana yana cikin ulul azumi mana da su, to amma a kasuwar jahilai ba irin hajji da ba za ka saba saboda ta aka amfani da wannan kissar aka ci mutuncin annabawa baki daya aka ce annabawa waliyai sun fi su khufna baharan waqafat al-anbiya bi sahilihi mun ta wani kogin da annabawa da suka zo a gaba suka tsaya malam jabir yace kogin shirka ba eh mana yace kogin shirka ai gore annaban sa ina ina annaba ina abun to akan wannan ne ba irin kwamakiyar da ba a faɗa ba kuma ku lura cewar annabi Musa alaihi salatu wasalam annabi ne wannan annabi Khidir annabi ne dama Allah ta'ala yana turo annabawa a lokaci guda zuwa ga sashe na duniya ina ce shi annabi Musa din tare da annabi Harun aka hada shi annabi Ibrahim yana wata shiya a duniya annabi Lut yana wata shiya a duniya kuma ka yake ba annabi sallallahu alaihi wasallama shine shi shi kadai a zamanin sa babu wani annabi a zamanin sa sai shi kuma babu wani annabi bayan sa sai shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan ita ce kisa sai kuma kisa ta gaba kisar zulkarnain wanda yake ya da duniya baki ɗaya har sai da ya kai gidan da yake in kika wuce wannan gidan shikenan babu sauran wani gida kuma a duniya sai da ya ke bangon duniya sai da babu wani gari gaba babu wani gida gaba farali ne sarari ne kuna jira da ke ko haka nan da yi haka sai da ya kai inda rana take hudowa haka ne sai da ya kada da ya kada arewa nan ma kuma sai da ya buga sai da ya je wajen wata mahada guda biyu wanda yake tsallake ya juju da majuju su ma wasu bala'in kuma daban nan kuma duniyar mutane da ya kada sai da ya zuwa da ya tafi wajen mafaɗa mahudar ranar nan sai da ya kai ga wasu mutanen da suke idan rana za ta hudu rani suke shiga don babu wata shuka babu wata bishiya babu komai zagaya na ya riga ta fasa su nan kuma ga wasu mutane su kuma ya juji da majuji ne suke fargabar su in suka ketaro to lalle ilalla za ta fita kansu sai shi wannan mutumin fulkar nai ko ba shi ke na sunan shi ba amma sai ke ta da sunan shi abdul ghaffar ko kuma da yana ka samu wannan su kuma a bible a ce sunan shi alexander eh alexander wai ne gina kasar askandariya da ke masar garin askandariya waɗannan abubuwa duk abubuwa ne da sai an zo karatu za a tantance su gaskiya sai da ya haka sai da ya karaɗa wannan wato wannan surar ba karamin al'amura take da shi ba mun karanta abin da suka inganta na falalata sannan kuma mun karanta kaɗan daga cikin kisoshin da suka kunsa aƙalla mun faɗi kisoshi guda hudu a cikin wannan sura akwai kisar su karan kansu ashabul kafirin akwai kisar mutane guda biyu akwai kisar annabi Musa alaihi salatu wasalam da wannan mutumi din akwai kisar zulkarnain duk a cikin wannan sura ina ba ta mugun wannan da kyau gashi ba mu kammala ba ga kan sura ba ga agogo yana nuna mana lokaci yayi ba sai ya za'i ba za mu samu karanta kuwa muna da malamai da yasi mana jawabi abinda waɗannan ayoyi guda hudu suka kunsha a dunkule aya ta 107 da ta 108 da ta 109 da ta 110 aya ta 107 ta ce innal ladzina amanu wa amilus salihat a karanta to a karanta zo ke mana a karanta da shi kenan ba billahi minash shaitanir rajim إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Allah sarki ya ce innal ladina amanu lalle dukkanin waɗanda suka yi imani domin alladhin ismul mawsul ne ya shafi maza ya shafi mata duk waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi ayyuka na ƙwarai abubuwan aka samu imani aka samu aiki na ƙwarai domin imani yana cikin aiki na ƙwarai aiki na ƙwarai yana cikin imani mutum ba zai ce ba za ta ce ta yi imani ba a ce ki tsoron Allah ta ce a takawa hahuna eh a takawa hahuna amma aiki da imani kuma yana gabai mutum ba zai zo wata watan ramadana ya sha ruwa ba mu ce ka tsoron Allah ya ce a imani a zuciyarki amma ya ki yin azumin watan ramadan lokacin sallah yayi a ce ta tayi ta sallah ta ce ai Allah ne san mai imani kun lura da ke ko Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu lana dukkan waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi ayyuka na kwarai aiki na kwarai shine aikin da ya cika sharuɗa kamar haka sharaɗi na farko ya zama na aikin an saki aikin da aka saka sharaɗi na biyu ya zama na kayan shi yadda aka saka kuna tuna da ke ko sharaɗi na uku ya zama na kayan shi domin Allah subhanahu wa ta'ala nau kenan a matsayin ke na mummuna dole aikin da zaki ya zama na ya cika wannan sharuɗa ɗin aikin ya zama na an saki duk kyakkyawan niyyarki idan ba a saki wannan aikin ba kika yi to mutum ba shi da lada rububaniyanci a kiristanci sufanci a musulunci kullum da ke ko a kiristanci rububaniyanci ake kiran shi ibada kenan ko da ilimi ko babu ilimi a musulunci kuma musulmai zai suke kiran sufanci rububaniyanci waɗanda suka kirkire shi kyakkyawan niyya ce ta sa suka kirkira amma da ba a sa su ba sai Allah ta'ala ya musu watsi da shi Allah ta'ala ce wa rahabaniyata shi ruhubaniyanci ibtada uha su suka kage shi ma katabna ha alaihim ba mu muka dora musu muka ce su yi ba ba kuma komai yasa suka yi ba illa ibtigha ridwan Allah sai dan neman yarda Allah mun kake tawaniya kenan ɗaya daga cikin fassarar malamai to amma da ba a sa su ba sai zama haba'an manfuwa ko kuma illa ridwan Allah ba mu dora musu komai ba abin da muka ɗora musu shine su yi abin da Allah zai yarda da su kun gane ko kuma kun ga wannan shine su yi abin da Allah zai yarda da su sai aka ɗora musu ka duk kyakkyawan niyyarki in dai kika abin da ba a saki ba babu lada babu lada ranar alkiyama kuma mutum ya yi bayani don me yayi wannan don Allah ta'ala ce aminatun nasiba ta yi aiki ta gaji idan mutum ya yi aiki ya gaji ne yake bukata hutu sai Allah ta'ala ce tasla naran hamiya za ta shiga wuta mai tsananin zafi tsoraka dole ne mutum ya abin da aka sanya shi shine ki yi shi domin Allah duk yadda abin ya kai da kyawu an sanya ki ki kin yi shi kamar yadda aka ce in biki shi domin Allah ba kuma babu lada akan shi Allah ya tsare mu baki da kanat ta kasance lahum a gare su jannatul firdausi jannat jam'i ne na janna kuna jina da ke ko shin janna gidan aljanna ɗaya ko kuma gidaje na aljanna kanat lahum jannatul firdausi nuzula ya kasance gare su jannat gidaje ne na aljanna lura ko ko a ce aljannu aka ce aljannu kuma ya zama ai mutanen koyi kenan da ba shi yake cewa kanat lahum jannatul firdausi ya kasance a gare su gidaje na aljanna wanda ke cike da shuka ke cike da kawa ke cike da ni'ima ke cike da duk abin da ake bukata ya kasance a gare su wannan nuzulan a matsayin gara a matsayin abin da za a tare su da shi a matsayin kyauta ta musamman da Allah ta'ala ya ba su alan nahar fil firdausi ta haya bima'ihi ka habbi hamilin sayli idh jayat kullu da ke ko saboda haka malamai suka ce wai wannan aljanna firdausi ce ko kuma gidaje ne na aljanna wanda Allah ta'ala ya musu kaza musu kaza musu kaza wanda yake magana da malamai suka yi anan ba su a cikin suratul mu'minun ba wala yadhumul warithun alladhina yarithuna al-firdausa kaga wannan aljannatul firdausa kai tsaye kenan to amma wannan jannatul firdaus gidaje na aljanna wanda ke cike da kaza ke cike lokaci ya riga ya da za su mai bayani khalidina fiha za su dawwama a ciki kin ga abin da ya tsara wancan kenan kin san duk dadi da mutum yake ji in dai yana yana tsammanin akwai mutuwa in dai yana tunanin akwai mutuwa gaba za ki ji abin akwai ɗaci to amma wannan khalidi na fiha za su dawwama a ciki la yabghuna an hiwala ba za su taɓa neman canji ba ba za su taɓa neman a canza musu da wata ba Allah ta'ala ka sanya mu cikin ta kun ya ce wannan annabi mai dubin daraja ka ce laukan albahar midadan inda teku ba rai kogi ba ba rai riba naija ba teku ocean kenan inda manya-manyan tekuna za su kasance laukan albahar midadan inda manya-manyan tekuna za su kasance tawada ba sai rubutu ba mata rabbi don rubuta zancen ubangiji na lamashidal ba'aru da tekun ya riga ya ƙare ƙara kakaf ƙabala an tanfa da kalimatu rabbi kafin jawabin ubangiji na ya ƙare walau ji ina ko da ko mun zo bi mislihi da kwatankwacin wannan kogin madadan ƙari bisa ƙari shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala faɗa cikin suratul luqman ko yace walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wal ba'ru yamutu min ba'di sab'atu ab'urin ma nafidat kalimatullah lauka lau'an walau anna ma fil ardi min shajaratin inda duk abin da ke bayan ƙasa min shajaratin na bishiya abin da ake nufi da bishiya kamar da ibnu kan ya fara a cikin abin nan shine duk abin da ke da saiwa a kasa. kenan agushi yana ciki don yana da saiwa a ƙasa kenan masara tana ciki kenan gero yana ciki kenan ɗorawa mangoro kashu kuɗowa, tattasai duk abin da ake bukata duk wani abu da ke da saiwa a ƙasa duk wata bishiya duk wani abu da ke da shi da bishiyar da ransarta da komai da komai su zama alƙalami da za a dinga rubutawa sannan a samu manya manyan teku sannan walbaharu ya mudduhu sannan a samu teku yana binsa bayan tekun a samu tekuna kuma guda bakwai an hada mai kenan takwas kenan a dinga rubuta zancen ubangiji subhanahu wata'ala tekun zai kare alƙalamin zai ƙare ƙara ƙaƙaf zancen ubangiji bai ƙare ba domin ne domin kamar yadda ubangiji subhanahu wani ba shi da ƙarshe hakan nan siffarsa ba ta da ƙarshe kun lura da kyau ko an buga maka misalin ba zai ƙare ba ne don shi ubangiji din ba zai ƙare ba kuma siffarsa ba makhluka ba ce abin da yake makhluku ne yake ƙarewa kamar yadda yake shi ba makhluk ba ne hakan nan siffarsa ba makhluka ba ce to kan ba zai kamar da ba zai ƙare ba hakan nan siffofinsa ba za su ƙare ba subhanahu wa ta'ala to anan za ki kallaci wani lagwada na zikiri da nasala mai karanta da ya ce subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati kina yi kin ce subhanallahi wa bihamdi adadin abin da ya cancanta halittarsa su yi masa sun yi ko ba su yi ba adadin abin da ya cancanta su yi to kin yi mishi adadin wannan daya ta bangaren nauyi babu abin da ya kai al'arshin ubangiji nauyi kin yi ne subhanallah bihamdihi adadin nauyin al'arshin sa ta bangaren yawa ta bangaren rashin karewa kin yi ne adadin zancen sa kamar da kuma zancen sa bai karewa subhanahu wataala eh wani gane su kin yi gwargwadon yardar yardar shi karan kansa a ce ya yarda ai mutum ya kammala to kun ga zancen ubangiji bai karewa saboda zancen ubangiji ba halitta bane alqur'ani ba halitta bane wa qul ghayru makhluqin kalamun malikina zancen ubangiji ba halitta bane shi yasa zaki ga zaki ga abin da na faɗa da su mutum ya ce wai a halittun Allah in ban da qur'ani babu abin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya sanya qur'ani a cikin halittun Allah wannan kuma kuskure ne Allah ya tsare mu baki da Allah ta'ala ya ce qul ya kai wannan annabi mai daraja ka ce innama adatul qasri a fannin balaga A adatul hasuri a bangaren usul fiqh abin sani kawai wannan isbati ne ko na fiyu abin sani kawai isbati ne ko na fiyu isbati ne Don na biyu wani kwanan nan yana fassarawa ni ba kowa ba ne. E, yake ce musu ni ba kowa ba ne, ni manzo ne wanda ya ce da mutanensa shi gaba ɗayansu shi kaɗai ne a bait a cikinsu to wannan nan ya kora ayar kullum da ke ko abin sani kawai ana ni basharin mutum ne mithlukum irinku kamar yadda kuke ci haka nake ci kamar yadda kuke sha haka nake sha kamar yadda kuke bacci haka nake bacci kullum sai dai shi zuciya shi bata bacci kamar yadda kuke kaza haka nake kaza saboda haka ya auri mata saboda haka ya yi saki saboda haka ya yi rashin lafiya saboda haka ya fita yaki aka ji mai rauni aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza kuma haka qur'ani ya tabbatar yanzu idan ka ce ya muhammadu bashari huwa laysa kal bashar aka kai tukar da rara kenan idan ka ka ce shi ba shi ba ba mutum bane to kana nufin ka ce aljanne ka rage mai daraja kana so ka ce mala'ika ne ka rage mai daraja ko yau kana so ka ce wani karamin Allah ne mutum ya kafirta to ya mutum zai ce kun bayyanci wannan da kyau kun ga wannan ne yahuda da nasara suka afka yahudawa suka tsine ma annabawansu suka ce da na maryamu dangane da annabi isa ma na abokin ba a soma ma na tumuki baziya wannan dan kuma daga ina kika zo da shi suka yi mummunan jafari ga annabi isa alaihi salatu wasalam su kuma nasara mushan badda musulmi suka dauke shi a matsayin Allah baki daya sai Allah ta'ala ce ya ala kitabi la takhulu fi dinikum amma ka'ida ita ce manzon sallama kowa shi kansu ya san mutum ne Allah ta'ala ya tabbatar da mutum ne bambanci na da ku yuha ilai ana mu wahayi ku kan ba muku wahayi babu wani mutum da zai zo ya ce an bashi wani abu abu a rubuce a tsakar daji aljanna kawai bude mai ido ba wani abu bane abinda wahayin kuma ya kunsa abu ne a fili ake yin sa ana mun wahayi abu na mai kenan abinda wahayin kuma ya kunsa annama ilahukum ilahun wahidun abin sani kawai abin bauta ko abin bauta ne guda ɗaya tallin tal shine abin bautar ku saboda haka faman kana yarju liqa'a rabbihi duk wanda yake fatan ya haɗu da ubangijinsa duk wanda yake so ya haɗu da Allah salin alin duk wanda yake son ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce mai yayi aljanna yi dama ko ko akwai wanda ba su haka ai duk tare mu kenan duk abin da ake to duk wanda yake so Allah ya ce mai ya haɗu da Allah ta'ala lami lafiya ba wani zai je ya kama ba a ce ya kai mai hidima kawai a'a falyamal amalan salihan ya aikata aiki na kwarai idan yana jin wannan mutumin ya yi aiki na kwarai shi ma ya aiki na kwarai ba za a ce ka bi shi ka gane ko ba gane ba abin da ike da kai ka bi ba haka ake magana ba ya aikata aiki aiki na kwarai kuma yi magana aiki na kwarai ya zama na an sa ka duk aikin da ba sa mutum ba ranar alkiyama ba wanda zai biya shi ya zama da kayan da aka sa ka sai ta ce kai wannan ita kan taji tana son ramadana din nan ta ji ana fatin falalarsa ita ne tun da haka ne ka za ta ci gaba da yi sai so arba'in za ta yi kwana arba'in za ta yi ya yi gobe ba a hali ko kuma yi aikin mutum da ya ga yadda aka sanya shi saboda ka za ki kuma za ki yadda aka sa ki wala yushrik bi ibadati a ahada kada ya hada kowa da bautar ubangijinsa wannan kowa din dodo ne wannan kowa din gunki ne wannan kowa din mutum ne wannan kowa ɗin aljanne wannan kowa ɗin annabi ne daga cikin annabawa manzanni ne daga cikin manzanni wali ne daga cikin waliyai duk bai halatta ka haɗa ba don wani yana fassara shirka ne daga dodo sai gunki kawai kuma alhali akwai salihan bai da ake bauta musu kuma qur'ani ya riga ya tabbatar har da mutane suka yi arabu suka tabi arabu da ka suka ce wa qalu la tazurunna alihatakum wa la tazurunna wuddan wala suwa'an wala yahufa wa yauka wa nasara duk waɗannan mutanen ƙwarai ne kuma aka zo ana bauta musu wasu suna bauta wa mala'iku saboda salahiyarsu kuma duk Allah ta'ala sai ya tada mala'iku ya ce waɗannan ku suke bauta su sai tsarki ya tabbata gari ka wallahi da mu suke bautawa ba aljanu suke bautawa kun lura da ke ko saboda haka wannan akan shi Allah ta'ala ya turo annaba da manzanni wannan akan shi Allah ta'ala ya yi wuta da aljanna aljanna don wanda suka bi abinda annaba da manzanni suka zo wuta don wanda suka saba amma ba a lahira da duniya da lahira da manzan Allah ba kowa ya riga san wannan shi ma manzan Allah bai faɗi haka ba shi yasa ya ce la tatarhu ni kama tartu yahuda abin nan nasara bin maryam kada ku kamba mani kamar yadda nasara suke ma dan annabi isa dan na maryam sura ko wannan bala'i ne Allah ta'ala ya tsare mu baki daya Allah ta'ala ya tsare mu baki daya Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya tsare mana aqidar mu Allah ta'ala ya tsare mana rayukan mu kasan mu Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya Allah ta'ala ya dawo mana da aminci kasar nan Allah ta'ala ya dawo mana da adalci kasar nan Allah ta'ala ya dawo mana da adalci Allah ta'ala ya shirye da shugabannin mu Allah ta'ala ya dora su akan tafarki na daidai Allah ta'ala ya jikan dukkanin al'ummar musulmi da suka rasu Allah ya saka kabarin su duk waɗanda iyayensu kakanninsu suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda suke da rai Allah ta'ala ya haɗa da mu da su ɗin ya tabbatar da mu akan imani alhairar su mu ta zo Allah ta'ala ya samu cika da imani Allah ta'ala ya nuna mana tafsirin mu kuma mabadin badada haka idan muke na bana lafiya Allah ta'ala ya nuna mana mabadi lafiya mabadin badada lafiya Allah ta'ala ya amfanar da mu da duk abin da muka ji abin da muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana wanda muka daidai Allah ta'ala shi riban ya lada Allah ta'ala ya sa mu tarayya gaba ɗaya a cikin lada Allah ta'ala ya saka kaburrukan mu baki ɗaya malaman mu Allah ta'ala ya ƙara musu ƙarfin gwiwa Allah ta'ala ya ƙara musu fasaha da zalaka da bayani na abin da ya shafi makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk waɗanda suke cutar da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dama Allah ta'ala ya tsine musu ya la'ance su a cikin suratul ahzab Allah ya tsine musu duk waɗanda suke cutar da shi Allah ta'ala ya ƙara tsine musu duk waɗanda suke cutar da sauran mummunai to Allah ta'ala ya musu ya musu tattalin azaba mai tsananin gaske Allah ta'ala ka tsare mu baki ɗaya daga gare su Allah ka tabbatar da mu akan tabarkin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam takanas tarbu wannan tafsiri din muna tare da imamuna al-sheikh Muhammad abin nan al-tahir baladu ku Allah ta'ala ya saka mu da alkhairi mana a mana ayi بسم الله الرحمن الرحيم